sunana hamza babana sunansa a sheikh adam ana amfani da cewa kamar biyu ga watan august shekara ta 1960 daidai alhamdulillah an sani a makarantar allo a wurin malami wanda allah ya karbi rayuwarsa allah ji da rahama malam muhammad malam muhammad shi ya fara karantar da ni harufa na arabiya har na kai ga na gane harufan har kuma lokacin da na shiga karatu alhamdulillah na yi karatun alkur'ani gwargwadon iko har ma wasu na ce min hafizi amma ba sani ba ban haddace duka ba to wannan shine farkon karatuna sannan akwai wani malami kuma wanda ake ce malam muhammad malam yunus muhammad shi ma a nan jeka da fari waɗannan malamai su ne malamai na na alƙur'ani alhamdulillahi babana a sheikh adam abdulhamid malami ne kuma ya yi karatu na fiƙihu musamman karatun fikihu. alhamdulillahi yana nan da ransa a jeka da fari alhamdulillahi shi ya koya min littafan fikihu gwargwado daga kawa'idi kawa'idul islam da akhdari da ishmawi da iziya hadda risala lokacin da wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunnah wacce a shehu ismailu idris ya kafa ta takwas a birnin jos ta fito to ina cikin wanda allah ya sa na fahimci kiran da ake yi kuma na yadda da kiran saboda haka dan abin da muka sani a bayan alkur'ani da abin da muka sani na fikihu ya taimake mu muka ƙara shiga makarantun arabiya na islamiyya alhamdulillahi a lokacin nan ana koya mana mu ma muna koyarwa alhamdulillah ina cikin ɗaliban da ana koya musu mun je aji biyu sai aka ce ni kuma in ci gaba da koyar da aji ɗaya to har ta kai ga alhamdulillah mun gama to lokacin nan an gama sai tunanin kuma ina za a ci gaba allah ya sa muka ci gaba da karatu a makarantar atc gombe lo kuma gatc a lokacin 1987 muka gama wannan makaranta alhamdulillah sai allah ya sa bayan gamawa ta na yi attempting wato na yi yunkuri na shiga makarantar buk wanda allah bai kaddara zan shiga buk ba ambasada aliyu dala hassan allah ji kansa da rahama sai ya zama ambasadan najeriya a libya alhamdulillah da yake mutum ne mai kishi na ilimi da addini ya samo admission guda uku a cikin ukun allah ya kaddara cewa ni ne ɗaya daga ciki kuma a can alhamdulillah cikin ikon allah muka fafata karatu wanda yake karatu ne na mataki na digiri kuma ɓangaren wa'azi da'awa na karanta saboda haka kira zuwa ga musulunci shi allah ya sa na karanta kuma shi allah ya ƙaddara nake yi bayan mun dawo kuma muka ci gaba da aiki ban nemi aikin gwamnati ba kuma aikin ƙungiyar na ci gaba da yi na wa'azi da koyarwa to na manta can baya lokacin da aka buɗe masallacin shekara 43 da suka wuce wannan masallaci tun ban tafi waccan makaranta ba aka ce in zama na'ibin liman imamun masallacin kuma a sheik sa'idu muhammad rabi'u shine imam har yanzu aka bani matsayin in zama na'ibinsa sannan aka ɗora min nauyin lura da dukkan makarantun ƙungiyar na islamiyya alhamdulillahi bayan mun dawo muka ci gaba da aiki har lokacin da matakin kungiyar na ƙasa ya ga dacewar in ci gaba da wa'azi a matakin ƙasa baki ɗaya har ma da wasu ƙasashe na waje wana tafiya allah ya kawo lokacin da na zama shugaban malamai na jihar gombe a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna a kaman shekara ta dubu biyu da sha ɗaya to alhamdulillah tun daga lokacin muke ba da gudunmawa a ai sai dai tsaya ukun kuke so amma shi kansa eh, malamin da na faɗa na farko shi malam yunusa wanda yake je kada fari daidai anguwar lebura da nace da kotu take sannan shi kansa imam sa'idu imam sa'idu limamin wannan makaranta eh, wannan masallaci yana cikin malamai na sannan akwai malamai da nake iya tunawa da su ba zan iya mantawa da su ba akwai a sheikh dr eh, muhammad imam eh, limamin tilda ne a yanzu kuma lakcira ne a Uh, university of jos shi ma yana cikin malamai na akwai dr ahmad ash'ali allah ji da rahama shi ma malami na ne na bangaren tarbiyya wato koyar da yadda ake koyarwa shi ma malami na ne sannan akwai malam abdullahi ba zan manta da shi ba yana cikin malamai na wanda shi aifaffen tafawa balewa ne amma ya zo garin nan ya zauna ya daɗe wato lokacin da muke karatu da shi sai muka yi hikimar tsari allah ya hore masa sanin fikihu to sai ce shi kuma iya so ya ƙaru a ɓangaren nahau wato nahau larabci alhamdulillah sai allah ya nufi cewa mu daidaita da shi ina koya masa nahau yana koya min fikihu. to a gaskiya a nan na yi karatun fiƙi mai zurfi kamar ko mai ɗan zurfi a gunsa malam abdullahi allah jikansa allah ya gafarta masa wannan fiƙihu da na yi a gun malam abdullahi ya taimake ni ƙwarai da gaske a can a aji lokacin da muke karatu a libya akwai shekin malami alfaƙi almaliki wanda yana so na sosai saboda nakan masa tambayoyi masu ɗan zulfi haka a cikin fikihu to yana sona sosai yakan bani suna littafai waɗanda suke muhimmai kamar an manta da su musamman na fiƙihul malikiya surori da yawa a ƙur'ani wasu dogaye wasu masu gajarta wasu kuma matsakaita gaskiya akwai sura mai sauƙi mai gajerun ayoyi wacce take karantar da abubuwa masu zurfi na hukunce-hukunce suratul bakara gaskiya suna da yawa amma guda ɗaya shine wadda ranar da allah ya sa muka shiga jirgi muka sai ga mu a airport na tripoli kuma da niyyar neman ilimi wannan rana na ga tafi kowace rana a wurina wadda nake iya tunawa wadda ba zan manta da ita ba mutuwar mata. aini kowane abinci ina ci amma in ka ce sai na zaɓi ɗaya dole tuwo da miyar kuka. to da yake alhamdulillahi muna koyarwa a wurare daban-daban muna darasi a nan muna karantar da hadisai kamar fikihu da sahihu muslim ina karantar da muwatta ina karantar da fikihu ina karantar da miras gado kenan ina karantar da nahawu amma tambayoyi da aka fi yi su ne tambayoyin da suka shafi gidan iyali da harkar kasuwanci alhamdulillah ina da mata biyu da 'ya'ya ashirin da ɗaya banda waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu guda uku babban burina a duniya Allah ya karɓi raina ina cikin masu wa'azi da karantarwa a cikin raya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mutu in shiga aljanna